radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke ɗauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan sai sauran shirin da zama fara da shirin nan namu koma noma bayan sa akwai shirin na kiɗe kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin nan baki daya amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu wari Assalamu alaikum yau Laraba 20 ga watan Yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan Zulhijjin shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu wari kun san cewa shekaru 212 suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan Yulin shekara ta 1810 kasar colombia ta ta samun yancin kai daga hannun turan spain 'yan mulkin mallaka turan spain da sun fara mamayar kasar colombia ne a karnin 15 miladiya amma bayan da sarki napoleon na kasar faransa ya mame kasar spain a cikin karni na 16 miladiya mutanen yankin latin amurka suka yi amfani da wannan damar domin kwatar kansu daga hannun turan spain waɗanda suka mame masu yankuna akan haka a daidai wannan lokacin ne samun beliba tare da wasu shugabannin kasashen latin amurka suka miƙe domin fatattakar turawan spain mulkin mallaka kuma suka samu nasarar samun yancin kai na kasashe da dama daga nan kuma suka kafa kasar colombia babba wadda ta hada kasashen venezuela colombia da kuma ecuador a shekara ta 1819 da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1974 gwamnatin kasar turkiya ta tura sojinta suka mamaye wani yanki na tsibirin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama kafin haka dai kabilan turkawa da kuma girkawa mazauna tsibirin cyprus sun daɗe suna jayayya akan ikon tsibirin a karin kuma kasar turkiya tana goyon bayan turkawan cyprus a yayin da gwamnatin girka take goyon bayan girkawa na cyprus din cikin irin wannan yanayi ne a shekara ta 1974 sojoji suka yi wa shugaban cyprus ascap macros jin mulki daga nan kuma turkiya ta mamaye arewacin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke rayuwa wanda kuma shine kashe 40 cikin 100 na dukkanin tsibirin daga lokacin ne kuma tsibirin ya rabu biyu bangaren turkiya da bangaren girka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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. to madalla yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu iran da rasha sun kudiri aniyar yin watsi da dalar amurka a cikin harkokinsu na cinikayya tarayyar turai yana shirin janye wasu daga cikin takunkuman da ta gagaba wa bankunan kasar rasha a najeriya kuwa karin farashin man fetur da gwamnati ta yi na ci gaba da shan martani yanzu kuma ga labaran da ke dake a yin ganawarsa da shugaban kasar rasha vladimir putin a yammacin jiya jagoran jin juhalin musulunci na kasar iran ayatollah zaid da khamenei ya jaddada cewa iran da rasha za su yi watsi da dalar amurka a cikin harkokin kasuwanci da cinikayya da suka hada kasashen biyu tashar press tv ta da rahoton cewa jagoran jin juhalin musuluncin na iran ya shaida wa shugaba putin cewa yin aiki kafada da kafada tsakanin iran da rasha a dukkanin bangarori yana da babban tasiri wajen dakushe babakiran kasashen da suke bautar da duniya ta hanyar siyasa da tattalin arziki hakanan kuma jagoran juyin juhalin na kasar iran ya bayyana abin da ke faruwa a kasar ukraine a matsayin wani abu da kasashen nato suka haddasa sakamakon yadda suke hankoran haifar da fitintunu a yankin da kuma tsokanar kasar rasha shi ma nasa bangaren shugaban rashan vladimir putin ya jaddada matsayin kasarsa na karfafa kawancanta da kasar iran domin samun daidaito a cikin harkokin siyasar yankin da ma duniya kamar da kuma ya bayyana cewa ba bakiran kasashen yammacin turai a duniya ya kawo karshe kungiyar tarayyar turai na shirin ɗage wasu daga cikin takunkuman da ta gaba wa bankunan ƙasar rasha domin ba da damar cinikin abinci kamfanin dalancin labarai reuters ya ba da rahoton cewa tarayyar turai tana da shirin fitar da wasu bankunan rasha daga cikin bankunan da kakaba wa takunkumi saboda suna da alaƙa kai tsaye da harkokin cinikin abinci daga cikin bankunan kuwa akwai bankin btb sannan kuma akwai bankin nan na sabaco bank sai kuma nobi bank da bankin russia bank sannan kuma tarayyar turai za ta saka wani sabon takunkumin a kan kaddarorin saber bank wani shine babban bankin kasar rasha in banda bankuna wanda suka dace da ciniki na abinci wanda a yau ne kuma wannan shiri zai fara aiki kamar yadda daftarin ya nuna kasashen turai za su iya cire kuɗi a waɗannan bankuna bayan tabbatar da cewa abubuwan da ake bukata wajibi na shigo da su kuma yin jigilar kayan amfanin gona da abinci gami da alkama da takin zamani daga kasar ta rasha kuma wannan matakin yana zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen afirka suke sukan lamirin takunkuman da kasashen turai suka kaka wa rasha akan harkokin kasuwancin duniya wanda zai iya haifar da karo matsanancin karancin abinci a faɗin duniya yanzu haka dai wasu daga cikin kasashen turai da dama sun shiga cikin matsaloli sakamakon takunkuman da suka dora wa rashan musamman ma kasashen da rasha ta dakatar da sayar musu da makamashi daga cikuwa har da kasashen jamus da birtaniya wanda hakan ya sa yanzu haka wasu kamfanonin waɗannan kasashe sun fara durƙushewa ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran bisa sanarwar da masu hada-hadar raman fetur a najeriya suka fitar bisa umarnin gwamnatin tarayya an kara farashin kuɗin mai a ƙasar gidan radon faransa ya ba da rahoton cewa ƙarin farashin ya fara aiki ne daga jiya talata inda har aka sayar da lita guda kan naira 179 a kudu maso yammaci da kuma kudu maso kudu da kuma kudu maso gabacin najeriya hakanan kuma arewa maso yammacin kasar farashin ya kai naira 184 sannan ana sayar da lita guda akan naira 189 a yankin arewa maso gabacin najeriya abin da ke nufin an samu ƙarin naira 24 a kan tsohon farashi sai dai jama'a da dama kasar dai sun nuna damuwa matuƙa kan wannan mataki wanda suke kalansa a matsayin abin da zai iya ƙara yawan wahalhalu da mutane suke fama da su a ƙasar duk da cewa aikace dama ana sayan man fetur ɗin a gidajen mai na 'yan kasuwa akan farashin da ya haura hakan tun daga farko farkon wannan shekara ya zuwa yanzu to har wala a najeriya din shugaba muhammadu buhari ya bai wa ministan ilimi adamu adamu da makonni biyu da ya kawo karshen dogon yajin aiki da malaman jami'o'i suke yi wanda yanzu haka ya shiga wata na biyar dai sun ce shugaba buhari ya ba da umarnin ne bayan karɓar rahoton kwamitoci da ma'aikatu da kuma bangaren da ke kokarin kawo ƙarshen yajin aikin a najeriya ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen wanda da zan fara da shirin nan na mu koma noma mu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan wasu labaru masu alaka da harkar noma Iran. Kama daga kan shayi da ƙasar take fitarwa zuwa ƙasashen waje da kuma tuffa ko apple. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shayi dai yana ɗaya daga cikin abin da iran ta shahara da shi wajen noma har kuma take fitar da shi zuwa ƙasashen waje a wani daga cikin shirinmu na baya idan masu sauraro za su tuno mun bijiro da tarihin noman shayi a iran a takaice da yadda ma shayin ya shigo wannan ƙasa tun tale-tale sannan kuma da yadda sannu a hankali nomansa yakan kama a cikin ƙasa musamman ma dai a arewacinta inda ya zama ɗaya daga cikin amfanin da ake sarrafawa a cikin gida sannan kuma ake fitar da shi waje domin samarwa da ƙasar kudaden shiga to a cikin watannin maris zuwa mayu na wannan shekara ta 2022 da ake ciki iran ɗin ta fitar da shayi zuwa ƙasashe har ashirin a duniya hakan kuwa ya kawo mata kudaden shiga da suka kai dala amurka miliyan uku da ashirin da takwas shugaban kamfanin noman shayi na ƙasa sadiq hassani ya bayyana hakan yana kuma mai yin ishara da yawa samun koma baya a cikin wannan lokaci saboda yadda zafi ya yi tsanani sannan abu ne dai cewa shi noman shayi ana yin sa ne a wuraren da suke da yanayi na sanyi ko kuma waɗanda babu zafi sosai a cikinsu to har ila muna iran inda a kowace shekara idan an yanke alkama da manoma ke nomawa gwamnati tana sayan wannan alkamar domin ita kuma ta sauƙaƙa farashinsa ga masu amfani da ita kai tsaye ita ko alkama tana matsayin amfanin gona mafi muhimmanci da ake sarrafa shi wajen nau'o'i daban-daban na abinci a iran a wannan shekarar da ake ciki ya zuwa yanzu iran ɗin ta sayi alkamar da ta kai tan miliyan hudu da kuɗin da ya kai kwatankwacin dala amurka biliyan ɗaya da rabi daga manoma na cikin gida alkamar da aka saya ɗin wacce aka yanke ce daga 24 ga watan maris zuwa 30 ga watan yuni idan kuma aka kwatanta da yawan kayan abincin da aka noma a bara a daidai wannan lokacin to a bana an sami karuwar alkama da kaso 28 cikin 100 ana kuma sa ran cewa nan da wani lokaci kaɗan yawan alkamar da za a saya daga manoman cikin gida za ta kai tan miliyan goma iran dai kan sayarwa da masu yin burodi a dukkanin fadin kasa alkama din cikin kuɗi mafi sauƙi domin su kuma idan sun yi burodin su rangwantawa masu saya kai tsaye to har ila yau wani abin da iran take sayarwa kasashen waje shine tuffa ko kuma apple kamar da ake kiran shi iran tana fitar da wannan amfanin gonar mai muhimmanci zuwa kasashe da dama da suka hada da pakistan Alaka cinikayya da kasuwanci da ya tsakanin iran da pakistan da ɗaɗɗiya ce saboda kusancin iyakokin da suke da shi da kuma kai da komowa na al'umman ƙasashen biyu a gwamnatance iran tana daga cikin ƙasashen da suke sayarwa da pakistan ɗin wasu muhimman kayan marmari da suka hada da tufa ɗin a shekarun baya an samu tsaiko na sayar da wannan dan marmari ga pakistan wanda yanzu ya sake dawowa hukumar mai kula da shiga da fice ta kayayyaki ta iran tasar da cewa a cikin watanni hudu na wannan shekarar an fitar da tufaɗin da yawansa ya kai tan dubu arba'in da uku da kuɗin da suka kai dala amurka miliyan goma da dubu ɗari tara zuwa ƙasar pakistan ita kadai. To ma sauraro za mu dasa aya nan saboda kurewar lokaci amma kafin ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba mai ni na ko ba mulwa. to yanzu kuma ga shirin nan na kide-kiden iraniyawa kide-kiden iraniyawa Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin ya kawo muku kiɗe kiɗe da wake-wake daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba tare ɓata lokaci ba barin haɗa ku da mawaƙinmu na wannan wato shirin wato Ibrahim Ahmadi domin jin irin waƙar da ta dar mana. Masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki. na gaishe Sheka Ibrahim Ahmadi a cikin wannan waka da karera mana. Da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. Nan zan jalan zamun shirin gan lokaci na raran mu a tarbe ma wani shirin za a ji mu dauke da wata sabuwar wakar. Amma kafin nan amma adin wani sarrafa hashirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya amma fa ana iya tarban mu a shafin na gizo to www.tv1.ng بزرگان پیشینه Shaw. to da ma kawo shirin nan baki ma da yake da sauran 'yan dagigogi kaɗan za mu sake duba su daga cikin labaran da aka saurara a yan ganawarsa da shugaban kasar rasha vladimir putin a yammacin jiya jagoran jin juhalin musulunci na kasar iran ayatollah said ali khamenei ya jaddada cewa iran da rasha za su yi watsi da dalar amurka a cikin harkokin kasuwanci da cinikayya da suka hada kasashen biyu tashar press tv ta bada rahoton cewa jagoran jin juhalin musulunci na iran ya shidawa shugaba putin cewa yin aiki kafada da kafada tsakanin iran da rasha a dukkanin bangarori yana da babban tasiri wajen dakushe babakiran kasashen da suke bautar da duniya ta hanyar siyasa da tattalin arziki hakanan kuma jagoran juyin juhalin na kasar iran ya bayyana abin da ke faruwa a kasar ukraine a matsayin wani abu da kasashen nato suka haddasa sakamakon yadda suke hankoron haifar da fitintunu a yankin da kuma tsokanar kasar rasha shi ma nasa bangaren shugaban rashin vladimir putin ya jaddada matsayin kasarsa na karfafa kawancanta da kasar iran domin samun daidaito a cikin harkokin siyasar yankin da ma duniya kamar da kuma ya bayyana cewa baba kenan kasashen yammacin turai a duniya ya kawo karshe kungiyar tarayyar turai na shirin dage wasu daga cikin takunkuman da ta gaba wa bankunan kasar rasha domin ba da damar cinikin abinci kamfanin dalancin labaran rotas ya ba da rahoton cewa tarayyar turai tana da shirin fitar da wasu bankunan rasha daga cikin bankunan da bawa takunkumi saboda suna da alaka kai tsaye da harkokin cinikin abinci daga cikin bankunan kuwa akwai bankin btb sannan kuma akwai bankin nan na sabaco bank sai kuma nobi bank da bankin rasha bank to don zan wai kari sai Allah kai mu can an jima da yamma za je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya